bangaren kasusuwan mu ko baya mai ciwo ko ko a jiki mai ciwo ne ko kai a yanzu idan ka yarda akan dutse na faɗo wallahi ba mana saboda haka muke amfani da wannan bangaren buguwa da dutse ko ice za mu yi amfani da wannan ko baya nan nan nan nan na a yaro eh, mukan yi amfani da shi ne bangaren ƙugu mai ciwo ko bangaren kafa mai yawan majiriya ne balla shi ƙarya shi ƙarya iyawa in kana iyawa sai ka karya na riga tashi na riga tashi kai boss shekara ta goma sha biyu na so in haka amma na gagara amma jiya na mawarkin na haka fa sai wai kana da kashi wai haka an da Allah shi wai ne ba man shi da da Allah tura a iya a a kan ka tura ma ni na tura ma kai yaro ya ce soro ba kai wani ya ce wai ba za su